Jama'a Assalamu alaikum ga labaran matashiya TV. Ministan lantarki a Najeriya ya nemi afuwar 'yan kasar a bisa ƙarancin wuta da ake fuskanta a ƙasar. Wani matashi ya hallaka abokinsa ta hanyar caka masa wuƙa a cikinsa. akalla sama da mutane dubu ɗari ne suke yin gudun hijira daga Borno zuwa jamhuriyar Nijar sakamakon hare-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram. Ƙungiyar direbobi a jihar Zamfara sun shiga yajin aiki sakamakon garkuwa da mutane da fashi da makami da ake yawan yi a titunan. Ɗalibai ashirin ne suka mutu a sakamakon wata gobara da ta tashi a jamhuriyar Nijar. Kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran.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 a yau alhamis uku ga watan ramadan shekara ta 1442 bayan hidirar fiyayyen halitta annabi tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya ministan lantarki a najeriya injiniya salaman ya nemi afuwar 'yan najeriya a bisa rashin wuta da ake fuskanta a ƙasar. ministan wanda ya bayyana hakan a shafinsa na twitter yana mai cewa komai zai daidaita nan ba da jimawa ba sai dai ya ce hakan ya samo asali ne a bisa wasu gyare-gyare da ake yi a kowace shekara a cibiyar wuta ta jaba lamarin ya wato lamarin da ya sa aka rufe cibiyar baki daya sannan akwai karancin iskar gas da ake fuskanta a tashoshin wutar lantarki guda bakwai na kasar yayin da ake bukatar gyare-gyare a tashar wuta ta shiroro a jihar Naija. Ministan ya ce wato suna iya bakin ƙoƙarinsu domin ganin an magance matsalar sannan wutar lantarki wuta wato sannan wuta wato za ta wadata kamar yadda 'yan kasar suke bukata. ma'aikatar lafiya a jihar kano ta tabbatar da mutuwar mutane goma a sakamakon shan jabin sinadarin hada lemo da suka yi kwamishinan lafiya a jihar dr aminu tsanyawa ne ya bayyana hakan a cikin wani saƙon faifan bidiyo da ya yi a yau alhamis ya ce mutane 400 sun kamu da rashin lafiya yayin da mutane 50 ke fuskantar ciwon koda dr tsanyawa ya bayyana cewar mutanen da suka kamu da cutar sun harbu da ita ne a sakamakon shan sinadarin hada lemu wanda aka tabbatar akwai guba a cikin sa'a a sakamakon hakan ya ja hankalin al'ummar jihar da su kiyaye akan sinadarin lemu da suke amfani da shi ganin yadda yake halaka mutane a makon da ya gabata ma sai da hukumar lura da ingancin abinci da magunguna a najeriya reshen jihar kano ta kama wasu mutane da suke siyar da jabin sinadarin lemon tare da gargaɗi ga mutane da su kiyaye musamman ganin yadda ake yawan amfani da shi a lokacin azumi wasu da ake zargi 'yan fashi da makami ne sun kashe wata mai suna kemi odubesan a jihar Legas. an kashe matar ne ta hanyar shaka mata wuka a kirshi kamar yadda ake zargin masu kwacen waya ne suka yi hakan a kokarin na kwace mata waya da jakar hannunta barayin sun yi amfani da wayar matar suka kira iyayenta sannan suka sabbatar musu da cewar matar ta mutu lamarin ya faru ne a ranar goma ga watan da muke ciki da misalin karfe shida na yamma matar mai shekaru 41 a duniya ta rasa ranta ne a yayin da aka tare ta a ketu ta jihar Legas. mai magana da yawun 'yan sandan jihar Legas muyiwa adejobi ya tabbatar da faruwar lamarin wanda ya ce ta na kwamishinan 'yan sandan jihar ya bayar da umarnin mika korafin zuwa babban sashen bincike na rundunar domin da bincike akalla mutane sama da dubu ɗari ne suke wato suka tsere daga damasak zuwa ƙasar nijar sakamakon hare-haren mayakan boko haram bayan wani hari da aka sake kaiwa garin a jiya laraba an tabbatar da mutuwar mutane goma tare da jikkata wasu da dama harin da aka kai ya tilastawa mazauna garin yin hijira wasu kuwa suka gudu zuwa cikin dazukan jihar domin tsira da rayuwarsu an kone gidaje shaguna da helikwatar 'yan sanda a ƙaramar hukumar mobar a yayin harin jaridar daily trust ta rawaito cewar mayakan ƙungiyar boko haram sun kafa tutarsu a garin har zuwa lokacin da aka kammala labarin mutanen na cikin garin ko a ranar talata ma sai da mayakan boko haram suka kai hari garin a makonnin nan 'yan boko haram sun kai jerin hare-hare tare da kashe mutane garin har da wasu daga cikin sojoji harin boko haram ya yi sanadiyar raba dubban mutane daga mahallinsu tare da halaka wasu dubban mutane da dama a jihohin borno yobe da wani yanki na jihar adamawa sama da shekaru goma ake fama da hare-haren mayakan boko haram wanda ya dauki wanda wato waɗanda ke ɗaukar alhakin kai hare-haren ga mutane da jami'an tsaro masu kallon mu kuna kallon labaran matashiya tv za ku iya bayyana mana rayunku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ko bayyana mana labarin abin da ke wakana a yankunan ku ta hanyar kira ko aiko da sako kan lamba 0809 tara shida uku tara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 rundunar 'yan sanda a jihar kano ta kama wani mai suna suleiman musa bisa zargin cakawa abokinsa wuka lamarin da ya yi sanadiyar rasuwarsa al'amarin ya faru ne a ranar bakwai ga watan da muke ciki a unguwar sharifai da ke karamar hukumar kumbotso a kano bayan samun korafin da rundunar 'yan sandan ta yi ta kama wanda ake zargi tare da kai wanda aka caka wa wukar zuwa asibitin murtala da ke kano daga bisani likitoci a asibitin suka tabbatar da mutuwar matashin mai suna abubakar a ranar goma ga watan da muke ciki kwamishinan 'yan sandan jihar kano sama'ila duku ya bayar da umarnin mayar da korafin zuwa babban sashen bincike akan kisan kai da ke helikwatar 'yan sanda a kano tuni wanda ake zargi ya amsa laifinsa kuma da zarar sun kammala bincike za a gurfanar da shi a gaban kotu domin yi masa hukunci kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar kano dsp abdullahi haruna kiyawa ya bayyana direbobi a jihar zamfara sun fara yajin aiki a sakamakon yawan aikata fashi da makami da garkuwa da mutane da ake fuskanta a titin ɗan sadau zuwa gusau a yawa lamis ma hanyoyin sun kasance babu matuka motoci na haya akan tituna yayin da aka shiga rana ta hudu da shiga yajin aikin shugaban kungiyar direbobi na dan sadau isu tica ya bayyana cewa a mako guda an yi garkuwa da direbobinsu guda hudu sannan wannan hanyar an kwace babura guda goma sha shida a cikin mako guda ya ce hanyar na da matukar hatsari ga masu zirga-zirga a yankin ya kara da cewa ranar juma'a ma sai da aka kashe wani direba bayan ya ɗauko amarya sannan aka yi garkuwa da wasu baya ga direbobi hudu da aka sace akwai waɗansu da aka kashe a hanyar ɗan sadau zuwa gusau a bayanin nasa ya ce akwai jami'an tsaro a hanyar sai dai yana tunanin karancinsu ne yasa abubuwan da suke faruwa mai magana da yawun 'yan sandan jihar sp muhammad shehu ya bayyana cewa jami'an su na yin iya bakin su domin ganin sun magance matsalar da ake fuskanta a yankin hukumar kare fararen hula a najeriya reshen jihar edo ta ce ta yi nasarar dakile wani hari da wasu suka yi yunkurin kaiwa gidan gyaran hali na jihar kakakin hukumar richards obebo shine ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce mutanen sun yi yunkurin kai harin ne a yammacin jiya laraba tare da kokarin balle gidan gyaran hari a jihar bayan samun kira tare da sanar da su halin da ake ciki sun yi yunkurin wato na yunkurin balle gidan yarin sai suka yi gaggawar tashin dakarunsu wanda suka isa wajen tare da dakile yunkurin wasu daga cikin jami'an hukumar sun samu raunuka a sakamakon dakile harin tuni aka aike da dakarun tsaro daga bangaren 'yan sanda soji domin tabbatar da tsaro a yankin idan ba a manta ba a baya ma wasu da ake zargin 'yan kungiyar ipop ne sun kai hari gidan gyaran hali tare da kubutar da mutane sama da dubu daya wata gobara ta tashi a wata makarantar firamare ta kone azuzuwa guda 28 a jamhuriyar nijar a sakamakon gobarar ta halaka ƙananan yara guda ashirin wanda har yanzu ba a kai ga gano sanadin tashin gobarar ba gobarar ta fara tashi ne daga ajin kofar shiga makarantar mai ɗauke da ɗalibai 800 a makarantar da ke yamai babban birnin ƙasar hukumar kashe gobara a ƙasar ta ce azuzuwan na manne da juna kuma yaran na cikin lamarin da ya sa ba su samu hanyar kubuta ba shugaban hukumar kashe gobara a yamai sidi muhammad ya ce sun isa makarantar a kan lokaci kuma suka nemi wato suka sami nasarar kashe gobarar sannan iska ta yi ta yi kadawa a yayin da gobarar ke ci lamarin da ya sa wutar ta ci gaba da ruruwa mutane na jimamin mutuwar ɗaliban a ƙasar sakamakon gobar wadda ta tashi a yammacin talata to da wannan ne muka kawo ƙarshen labaran na wannan rana daidai wannan lokaci a madadin abokanan aiki masuda abdullahi yahaya balafage ahmad murtala ibrahim sai khadija ahmad sunana abubakar murtala ibrahim cewa da fatan allah ya karbi ibadunmu amin bisalamu